Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Jama'a masaurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Gare abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirin mu inda mu fara da shirin nan na labaran wasanni daga nan kuma sai shirin nan na kide-kiden Iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen shirin baki ɗaya mai ban kwana da ku. kafin jin abin an na ambata baki daidai sai an fara ne da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin tara ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda daidai da 23 ga watan biyu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 143 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1877 aka haifi allama muhammad iqbal lahori a birnin lahore na kasar pakistan bayan kammala karatu na sakandare a kasar india ta lokacin allama iqbal ya je kasashen jamus ingila ya karanci ilimin falsafa na tsawon shekaru hudu bayan ya dawo gida ya fara yada addini da harsuna daban-daban waɗanda suka hada da farisanci urdu da kuma larabci muhammad iqbal ya fara karatun bitocin waƙoƙi tun yana matashi wasu daga cikin waƙoƙinsa da ya rubuta sun hada da littafin nan mai suna kukan maraya iqbal yana daga cikin malaman da suke goyon bayan kafa a kasar pakistan mai cin kishin kanta bayan samun 'yancin kan kasar india a shekara ta 1947 hakanan kuma ya rubuta littattafai da dama ya rasu a cikin shekara ta 1938 yana ɗan shekaru 61 a duniya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1981 sakamakon kashin da jamus ta sha a yakin duniya na daya da kuma boran jama'a wanda suka fara yi a cikin gida sakin kasar jamus din walham na biyu wanda shine sarki na kashira kasar jamus ya yi murabus daga kan sarauta kwanaki biyu bayan haka kuma ya yi gudun hijira zuwa kasar holland banda jamus ta sha kashi ta miƙa kai a latilas an kuma kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar baki ɗaya tare da kafa tsari irin na jamhuriya inda fardrish albert ya zama shugaban ƙasar jamus na farko bayan yakin duniya na ɗaya da ƙarshe masu saurari ko kusan cewa shekaru 67 da sa gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1953 kasar cambodia ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa mafi yawan al'ummar kasar cambodia dai 'yan kabilar kimeri ne kuma suna magana ne da yaren kimeri daga karni na takwas zuwa karni na goma sha uku miladiya cambodia ta kasance mai karfi a yankin gabashin asiya inda wasu bangarori masu yawa na thailand da laos da kuma vietnam duk suna cikin cambodia a wancan lokaci a cikin karni na goma sha tara faransa ta mamaye kasar cambodia zuwa lokacin fara yakin duniya na biyu inda japan ta kwace iko da cambodia daga hannun faransa a shekara ta 1942 amma bayan da japan ta sha kashi a yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 faransa ta sake kwace iko da cambodia amma kuma tun daga lokacin al'ummar kasar suka fara gugurmayar neman yanci da karshe dai sun samu yancin kansu a ranar 9 ga watan nuwamban shekara ta 1953 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon nigeria niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon nigeria Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. to madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu Joe Biden na da shirin rusa dokar Trump ta hana wasu kasashen musulmi izinin shiga kasar Amurka. a jamhuriyar Nijar kuwa masu neman takarar shugabancin ƙasa sun miƙa takardunsu. Gwamnatin Faransa ta ce musulmi da musulunci wani bangare ne na tarihin ƙasar. Yanzu kuma ga cikakkun labaran daki-daki. Ɗan takarar shugabancin ƙasar Amurka wanda ya lashe zaɓe Joe Biden na da nufin kawo ƙarshen dokar da donald trump ya kafa ta hana izinin shiga ga wasu daga cikin ƙasashen musulmi a cikin amurka jaridar washington post ta bayar da rahoton cewa bisa ga bayanai da wasu makusanta na joe biden suke yi na tabbatar da cewa biden din na da nufin kawo karshen dokar nuna wariya ga wasu daga cikin kasashen musulmi da donald trump ya kafa tun a cikin shekara ta 2017 ne dai donald trump ya kafa dokar da ta haramta wa wasu kasashen musulmi izinin shiga cikin kasar amurka lamarin da ya fuskanci kakkausar suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ciki da wajen amurka a nata bangaren babbar ƙungiyar musulmi ta kasar amurkan ta fitar da wani bayani wanda ke cewa ƙungiyar tana kiran joe biden da mayar da hankali wajen aiwatar da alkawalan da ya ɗauka musamman ma na kare haƙƙoƙin musulmi a cikin ƙasar ta amurka tare da kawo ƙarshen nuna masu wariya a ƙasar. a cikin shekaru hudu da donald trump ya yana mulki a ƙasar amurka musulmi sun fuskanci matsaloli masu tarin yawa a ƙasar domin kuwa a lokacin mulkin sani kyamar musulmi ta ƙara tsananta a ƙasar sakamakon irin kalamai da yake yi na tozarta musulmi da kuma yin batunci a kansu wasu daga cikin magoya bayan shugaban ƙasar amurka donald trump sun fito kan tituna domin nuna rashin amincewa da sakamakon zaɓe tun bayan da kafafin yada labaran amurka suka ba da rahotanni akan cewa joe biden ne lashe zaɓen. magoya bayan trump suke ci gaba da fitowa suna nuna rashin amincewarsu da hakan kamar da shi ma matsayinsa kenan dangane da zaben a wasu daga cikin jihohin kasar amurka ɗaruruwan magoya bayan trump sun fito ɗauke da muggan makamai da suka hada da bindigogi na zamani masu sarrafa kansu lamarin da ke nuna cewa a shirye suke su tayar da fitina a kasar rahotanni da kafofin yada labarai da dama na kasar amurka suka bayar kafin gudanar da zaben shugaban kasa a kasar sun tabbatar da cewa dubban 'yan daba waɗanda suke mara baya ga donald trump sun sayi miliyoyin bindigogi domin zama cikin shirin kwata kwana matukar da aka sanar da cewa ba trump ne ya lashe zaben ba har yanzu dai donald trump yana nan kan bakansa na kin amincewa da sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar a amurka wanda ya nuna cewa abokin hamayar sani joe biden ya kare shi a zaben inda sha alwashin bin kadin wannan batu a gaban kuliya To jama'a masu saurari kada sha'afa labaran da sana zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. A jamhuriyar Nijar 'yan takara 41 ne suka gabatar da takardunsu na takarar shugabancin kasar ga ma'aikatar cikin gida. Gidan radiyon Faransa ya bayar da rahoton cewa dai wannan shine karan farko da ake samun wannan adadi na 'yan takara gabanin zaben shugaban kasa mai zuwa ranar 27 ga watan Disamba. a zaben da ya gabata 'yan takara goma sha shida ne dai suka nemi darewa kan kujerar shugabancin jamhuriyar nijar idan wadin shugaba muhammadu isuhu ya kawo ƙarshe zai kasance shugaba na farko da ya mika mulki ga farar hula wato daga wata gwamnati ta farar hula zuwa wata gwamnatin farar hulan dukkanin masu faɗa a ji a siyasar jamhuriyar nijar da suna cikin waɗanda suka mika sunayen nasu daga cikin 'yan takara arba'in da ɗaya waɗanda suke buƙatar kujerar shugabancin ƙasar daga cikin kuwa akwai tsohon shugaban kasar muhammad usman sai kuma sani umaru da kuma bazin muhammad janar salu jibo hama amadu albade abuba da kuma sheikh birema doda babban limamin masallacin jami'ar yamai hukumar zaben kasa ta jamhuriyar nijar din ta ce masu zaɓe miliyan bakwai da dubu ɗari hudu ne dai suka yi rijistar kaɗa ƙuri'a su a zaben da ke tafe a watan disamba na ƙarshen wannan shekara ministan harkokin wajen kasar faransa ya bayyana cewa kasarsa tana girmama dukkanin addinai da hakan ya hada har da addinin musulunci tashar arti ta ba da rahoton cewa ministan harkokin wajen kasar faransa a yayin ganawa da manema labarai tare da faransa na kasar masar ya bayyana cewa musulmi wani bangare ne na tarihin kasar faransa wanda ba za a taba rabuwa da su ba ya ce abinda ba su amince da shi ba dai shine ta'addanci da sunan addini wanda kuma ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi a jiya lahadi ne dai minisar harkokin wajen ƙasar ta faransa ya nufi ƙasar masar da nufin shawo kan musulmi waɗanda suka yi fushi da ƙasar ta faransa kan zane-zanen ɓatanci ga manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa wanda jaridar ƙasar faransa take yi tare da goyon bayan gwamnatin faransa lamarin da ya harzuka musulmi dangane da kauracewa sayan kayayyakin kasar faransa da musulmi ke yi a kasashen duniya daban-daban ministan na faransa ya ce yana ganin hakan ba daidai ba ne babu abin da zai kara jawa sai rashin fahimtar juna a ɗaya bangaren kuma ya gana da babban malamin cibiyar azahar ta kasar masar ɗin wato shak ahmad tayyib inda malamin ya da rashin amincewa da goyon baya wanda gwamnatin faransa take bayarwa ga masu zanen batunci akan ma'aiki sira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka da sunan faɗin albarkacin baki hakanan kuma babban malamin na cibiyar azhar ya buƙaci faransa da ta daina ambatan kalmar ta'addancin musulunci domin kuwa addinin musulunci ba ta'addanci ba ne kuma babu ta'addanci a cikinsa ko da kuwa an samu 'yan ta'adda tsararru a cikin musulmi wanda kuma hakan a cewar malamin a cikin kowane addini akwai bara gurbi kuma rashin adalci ne ga kowane addini a hukunta shi da aikan bargurbi daga cikin mabiyansa to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan To da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda za mu farka muku da shirin nan na labaran wasanni. labaran wasanni matasa sauran masu shahar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin labaran wasannin mako wanda a cikin mai kawo muku mai labaran wasanni da so shafi kashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu ya su kanci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To da kyau yanzu kuma bari mu tsunduma cikin kwaryar shirin inda zamu fara da Najeriya. Gwamnan jihar Ido Obasike ya ba da tabbacin ba cikin tsaro ga dukkan 'yan wasa da baki za su zo jihar domin kallon wasan da za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles da kasar Saliyo a wasan neman shiga gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar Afirka AFCON da za a buga da za a yi a shekara ta 2021 mai kamawa. a ranar 13 ga watan nuwamba ne za a buga wasan a filin wasa na samuel obamudia da ke birnin benin fadar mulkin jihar ta ido kuma a gudanar da wasan ne sa'o'i 24 bayan rantsar da sabon gwamnan kan garagar mulkin jihar an tanadar da na'urorin zamani a filin wasan da suka da na'urar var ta taimakawa alkalin wasa gwamnan jihar rivers zai ba da kyautuka ga 'yan wasan da suka samu lambobin yabo a bikin wasanni na kasa da gudanar a shekara ta 2018 wannan ya zo ne a da gwamnatin jihar ta ce tana yi na bunƙasa harkokin wasanni a faɗin jihar idan ana iya tunawa jihar rivers ta samu lambobin yabo daban-daban a lokacin wannan gasa inda samu lambar yabo ta zinariya 69 azurfa 58 sai kuma ta gulla guda 66 Ƙungiyar kwallon kafa ta kasar Mali ta fitar da sunayen 'yan wasa 37 za su kara da a wasan da za ta buga da kasar Namibia. a ranar 13 ga watan nuwamba ne kasar mali za ta kai cire ni da kasar namibia ƙungiyar ƙwallon kafa ta yammacin afirka wafu a takaice ta fitar da jadawalin sunayen kasashen za su kira da juna gasar kwallon kafa ta 'yan kasa da shekaru 20 da kasar senegal za ta dauki bakunci kuma gasar za a gwana da ita ne daga ranar 20 zuwa 29 ga watan nuwamban da muke ciki idan da rai da lafiya an kasa kasashen ne a rukuni O biyu rukunin a akwai kasar senegal saliyo sai kuma kasar gambia sai kuma rukunin b inda ya da kasashen mali gini gini bisau da kuma kasar murtaniya to yanzu kuma bari mu leƙa yankin asiya ne zamu fara da kasar iran kungiyar kwallon kafa ta Istiklal ta fara da kafar dama gasan kwallon kafa cin kofin Firimiya na kasa da aka fara a kasar ta Iran inda ta lallasa Miss jani da ci biyu da babu. Wannan ya faru ne a wasan farko da suka buga a ranar Asabar ta gabata inda dan wasanta gafuri ya zura kwallo ta farko da misalin minti 58 da fara wasa sai kuma arsalan mutahari kuma ya zura kwallo ta biyu ne da misalin minti 64 da fara wasan a bangaren wasan kwando kuwa kungiyar wasan kwando ta shahadari ta kazbin ta yi nasara akan bokir karawarta ta sana'at mashahad da shi 76 da kuma 73 mai da 'yan wasan mai suna muhammad da islami ya bayyana irin dalilan da suka sanya kulob din nasa ya samu wannan gagarumin nasara inda ya kara da cewa su kara daukar wasu matakai na daban wajen ganin sun samu nasarori masu yawa a wasan da su buga a nan gaba. idan muka tsallaka nahiyar turai kuwa za ku ji cewa an kwatar da fitaccen dan wasan kwallon kafar nan na duniya digo maradona a asibiti a kasar argentina saboda tashin lafiya da ta kama shi sai rotani sun bayyana cewa na samun murmurewa maradona dan shekaru 60 a duniya ya taba ciwa ƙasarsa kofi a shekara ta 1986 ana ɗaukar su kuma a matsayin ɗaya daga cikin shahararrun 'yan wasan ƙwallon kafa a duniya ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayan munich ta kafa tarihi a gasar kwallon kafa ta zakaran turai kungiyar ta bayan Munich ta zama kungiya ta farko a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai da ta zura kwallaye hudu cikin mintuna goma sha biyar a ragar Selborg inda aka tashi wasan shida da biyu. Dan wasan baya na Real Madrid, Saigo Ramos ya zura kwallaye 100 a raga bayan da kungiyarsa ta doke Inter Milan a makon da ya gabata da ci biyu da babu. kaftin din kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Ramos ya zura kwallaye goma sha hudu a gasashin kofin zakarun kungiyoyin nahiyar Turai a yanzu haka yanzu haka dai shi ne ya kasance dan wasan baya da ya fi kowa zura kwallaye a tarihin gasar La Liga a watan Yuli mai horar 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Dortmund Lucien Fabre ya bayyana cewa ya zuwa yanzu babu dan wasa mai zura kwallo a raga kamar dan wasan gaban kungiyar ta Dortmund elin braut haaland a wasa na rukuni shida da aka fafata a belgium togan hazard shi ya fara cin kwallo a minti goma sha hudu da fara wasan sannan haaland ya ci guda biyun waɗan wasan wanda ya koma ƙungiyar ta jamus a watan janairun shekara ta 2020 ta gabata kuma a watan janairun shekara a watan janairun shekara ta 2020 nan da muke ciki ya ci kwallaye goma sha hudu wasa goma sha daya da ya yi na champion leagues to masu ware laifin daɗi karewa ga lokacin da aka ɗibar ma shirin ya kawo jiki ya zama jibe daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu da irin sabon shirin amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma da mushin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau ma ɗauki da waƙan nan da wani daga cikin waƙan iran ya gabatar ne mai suna baharom gudarzi da fatan za a gyara zama domin saurari cikakken shirin domin masu iya magana na cewa waƙa a makin mai ita tafi daɗi ai saurari lafiya madalla kun saurari bahram gudarzi kenan a cikin waƙar da ya gabatar mana da fatan ta nishaɗantar da ku kuma ta ƙayatar da ku kuma a nan ne zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da sabuwar waƙar kuma za a ci da bibiyar shirye mu a shafinmu na yar gizo wato www.tv1.ng to don ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma kafin ban kwana da ku za mu sake ta so wasu daga cikin labaran da aka saurara dan takarar shugabancin ƙasar amurka wanda ya lashe zaɓe joe biden na da nufin kawo ƙarshen dokar da donald trump ya kafa ta hana izinin shiga ga wasu daga cikin ƙasashen musulmi a cikin amurka jaridar washington post ta bayar da rahoton cewa bisa ga bayanai da wasu makusanta na joe biden suke yi na tabbatar da cewa biden ɗin na da nufin kawo ƙarshen dokar nuna wariya ga wasu daga cikin kasashen musulmi da donald trump ya kafa tun a cikin shekara ta 2017 ne dai donald trump ya kafa dokar da ta haramta wa wasu kasashen musulmi izinin shiga cikin kasar amurka to don nan za mu karkare sai idan allah ya mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.